Ƙungiyar lauyoyi masu surajin demokuraɗiyya a Najeriya wato Lawyers for Sustainable Democracy in Nigeria ita ce ta shigar da ƙarar a makon jiya. Tana mai ikirarin cewa majalisar dokokin ta kare sassan kundin tsarin mulkin ƙasa tare da yin azarbaɓi wajen ɗaukar gabarin wannan aiki na bincikar zargin rashawar dala miliyan biyar daga hannun 'yan kwangila. zaman kotu na jiya litinin karkashin jagorancin justice A.T. badamasi ya ta'allaka ne akan tababar fassarar odar da kotun ta bayar ne wadda ke hani ga majalisar dokokin ta dakatar da binciken zuwa lokacin sauraron shari'ar. Ita dai majalisar a baya ta ce odar kotun ba ta fito karara ta hana ta aikin binciken ba, a don haka ba ta fahimtar cewa a dakatar da aikin binciken faifan bidiyon. alkalin kotun mai shari'a AT Badamasi ya nanata bukatar dakatar da binciken har sai kotun ta kammala sauraron gundarin shari'ar. To amma a yayin tafka muhawara lauyan majalisar dokokin ta kano barista muhammad waziri ya faɗa a kotun cewa dama kwamitin majalisar bai ci gaba da aikin binciken ba. mun wa kotu cewa majalisa ba za ta ɗauki wani mataki kuma ba sai dai an gama wannan shirin da tun da aka kawo oda ai washe gare kamata a ce sun ci gaba da aikin ba su ci gaba ba tun tuni sun yi biyayya. wanda aka gece su zo su ba da shaida a ba ce su tafi ba ba ba zauna ba. Barista Mohammed Zubair da ke zaman shugaban kungiyar lauyoyin da ta gurfanar da majalisar dokokin gaban kotu ya ce. Eh, wannan kwarekwaren hukunci ne na nema da muka yi cewa kotu ta dakatar da majalisar dokoki ta jihar Kano daga ci gaba da gudanar da wannan bincike da take yi kuma alhamdulillah ba tare da ma an samu ja'in ja mai yawa ba. Saboda wannan abu ne mai daɗi na farin ciki da kuma irin fahimtar juna da aka samu tsakanin lauyoyinmu yanzu abin da ya rage za a zauna ne kuma a yi nazarin mu mai muke faɗi cewa ga ma'anar constitution na dama da majalisa take da shi na bincike su kuma a ji ansar da bangaren lauyoyin majalisa za su bayar na wannan ma'ana har kotu kuma ta zo ta yi hukunci wanda zai tabbatar da ko a ci gaba ko kuma a dakatar da wannan bincike. Shi kuwa shugaban kwamitin binciken faifan bidiyon na zargin karɓar dala miliyan biyar a kan gwamna Abdullahi Umar Ganduje. honorable baffa babba dan agundi cewa ya yi shi wannan alkali alkali ne wanda yake da tarihi na mutunci na bin ka'idoji na shari'a ba a san shi da wani al'amari na aikata ba daidai ba don haka muna kyautata masa zato cewa zai yi abin da yake na adalci ga waɗanda suka yi ƙara da waɗanda aka yi ƙara da al'ummar jihar kano saboda haka wannan ƙara ko ana so ko ba a so ko bincike in allah yadda zai zo ƙarshe za a tabbatar da yake adalci na gaskiya an yi shi tunda kuma magana tana gaban kotu ba na so mu cika maganganu da da yawa mu haƙuri mu girmama kotu da abubuwan da za ta yi amma babban al'amari shine cikin yardar ubangiji za a samu adalci ga al'ummar jihar Kano bisa wannan abu da ake tafiya yanzu haka dai kotun ta ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 21 ga wannan wata na Nuwamba domin ci gaba da saurarar gundarin shari'ar Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria